kai Allah ya zaba fata kula kaurin ba girman da gidan uba ne me ga kafa ka gida mayaro kai ka zara ba ka ya zara ya ya ka kai ado ya kai mai wasa ya kula kaurin ba mai moshin bun ya fara ma kile ya ko bai lallaki ba har ga wani rabban dan zargi baya da komai baya da kowa sabon gari ta aisha shi da yana talla wanga aisha yana wanga ya y'a ba sarki mai kyautar doki sarki mai kyautar liguna sarki mai kyautar wanduna sarki mai kyautar kudoci sarki mai kyautar alikabba sarki mai kyautar launa inda ya baka kayan kawa ya mika ba kuɗi bari abin shagali ya samu patakula kauyen gaba na yarda da sarki do ni alhaji musa dan kwairo na tafi sun na Nene alhaji musa dan bailo na tafi kano na yi sallah daga hawaii kano da zai fita zai je idi ta kofar mata ya fita bakan dabo daga hannu na ta kwari ne ya rata ya da an kasa ko da idi ya doga shi ya yi hudu ba sarki ya doke ya shiga kofar wambai hakiman sarkin kano so tana tenda da shidda da da hakin mai sarki na ya shige mai nasara ya mere da tsarin yan sanda ga doka ga layin yan bindiga ga tsarin yan baka ga samarin sarki yan kasa ga tsarin zagaye-gaye ga dakin zage ga lakumi farin doki sai an ka haɗa zuri ɗaya kuma ka kashe maki da ɗari ne mayan bayan sarki kano suna gyara da zage kin ga ke sare ke zaya sauka kano sani bello ya sauka suka gaida ya ce sarki ado hakan gada kai kai daidai kari kwana da alhaji ya yi ga kwana da sai ya ne ya isa nan sarki ya yi jawabi e ya gode wa Allah ya gode wa rasulallahi an kare azumi lafiya an kare sallah lafiya kowa ya je ya ce masu kowa ya je sauka a so Allah da lumu ya kowa a so Allah da lumu da ka sallah ta kwana daya bakin masarkin Kano, zo da daga tazo lara fara kudu sai ya zanga da sarki gida da da